I am a Muslim, the things I say, in everything I do every day. We are Muslim, the things we say, in everything we do every day. Ooh. crew. We are Muslims and thus we know we need to eat so that we will grow. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna bakwai ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da biyar yayin da ya daidai da wato uku ga watan bakwai shekara dubu biyu da goma sha biyu Allah ta'ala ya dawo da mu a wannan masallaci masjidu ahlul baiti wa sahaba a kuma wannan layi na hausarun a wannan unguwa ta mutumin wada a wannan gari namu na kaduna allah ka zaunar da wannan gari namu lafiya don tsarkin sunayensa sannan allah ka zauna da kasan mu lafiya ga baki daya muna ci gaba da tafsirin littafin allah subhanahu wa ta'ala muna cikin surata ali imrana kafin alaramma ya karanta akwai sanarwa kamar haka na farko idan allah ta'ala ya kai mu ranar talata muna da karatu da zamu wa mata a misbahu unguwar rimi karfe goma na safe zuwa illa masha Allah haka nan idan Allah ya kai mu ranar asabar akwai karatu da zamu wa mata a kadaure masallacin abubakar siddiq Allah madaukakin sarki ya kai mu abu na biyu akwai wani dan uwa da muke tare da shi malami ne daga cikin malamai sananne ne shine malam bako gaskiyar magana malam babu yana buƙatar addu'a gurin yan uwa musulmi yana fama da rashin lafiya rashin lafiya matsananci haka muna roƙon yan uwa da Allah a taimaka a sashi cikin addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya yi masa abin da yake fama da shi don tsarkin sunayensa abu na uku sai magana akan marayu kamar yadda muka saba da gajiyayyu a cewa kofa ta taimako a buɗe take akwai wata baiwa Allah ta aiko da naira dubu biyar ba ta so a faɗi sunanta Allah ya saka mata da alheri sannan akwai wani bawan Allah da ake tare da shi alhaji kabiru isa ya aiko da naira dubu goma shi ma ya ce a sa mahaifinsa cikin addu'a Allah shi ma ya ba shi ainihin wato lafiya sannan akwai wata ita ma da ta turo ta akan na banki sai idan na abin nan zan ainihin wato faɗa Allah ta'ala ya samu dace sannan akwai magana da nake so in yi daga ƙarshe malaha in malam karin in kaga ya kai minti arba'in da biyar ban yi ba baka tuna mun zai abin yana da alaƙa da makabarta akwai wata hayaniya da ake wani lokaci idan an je makabarta kuma da kasa fahimtar da kuma albarkacin bakinsa da yake faɗa in Allah da zan yi magana akan wannan sannan akwai wani bawan Allah mai keke nake wannan bawan Allah ya rubuto a matsayin faɗakarwa ya ce don Allah mu faɗakar mu isar da wannan a matsayin sako don uwansu da Allah ta'ala ya musu canji ta sana'a daga tuka babara suka dawo tuka keke ne ya ce gaskiyar magana akwai abubuwan da ake wanda sun saba ma shari'a kuma bai kamata a ce musulmi suna yin haka ba wajen ta'amuli da mata a keke na fitin wani lokaci ya ce a gaban sai ka ga wani ya sa mace ta gefen dama da gefen kuma ana azumi eh ana azumi ko musulmi ne akwai keke na fitin da an kallon juna aiki eh? saboda haka an ce ma sai ga abin mutum nan ta shige cikin kinyar matan mutane saboda haka ya kamata ne gaskiya mu ji tsoron Allah bai kamata a titi an zo an dinga amfani da karfi ba sannan za a da samun ba Allah ina ba ta an gane shi yasa mutane suka zo suka yi ta magana cewa wai malamai sun ki magana an hana masu malamai sun ki magana an fahimta yi ya za mu magana bayan mutane ba sa jin tsoron Allah wajen su su kiyaye dokar da Allah ya tura musu kai yanzu kana musulmi baka san cewa ya kamata ka kiyaye alfarman masu wannan makokar wani ko wani Allah ya sa mu dafi saboda in suna so Allah ya yi mashi sana'ar da suke yi albarka to su kiyaye dokar Allah in suka ci gaba da karban Allah kanta ba su kuma ba to billahi lazi ana cikin hawa ce kai na gaidan dan za a zo a ce ita ma akwai matsala a daina kuma ba wanda ya kai ya hau saboda haka ya kamata dai a ji tsoron Allah ya kiyaye wannan Allah ya sa mu dace أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يسلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين a jiya mun karanta wayannan ayoyin laisu wani abu ne nake so in faɗa wanda abu hayyan muhammad bin yusuf bin ali bin yusuf bin hayyan asiruddin al-andalusi wanda ya rasu hijira na da shekara 745 wanda yake da littafin tafsiri baharul Muhim, dukkan ɗalibin da yake da itimami da hau da luga yakan ba da kulawa kwarin gaskiyar gaske akan baharul muhit na abul hayyan kamar yadda ɗalibin da yake da alaƙa da loga yakan ba da itimami akan tafsirin kashaf na ainihin wato zamar shari jarun laji bayan ya je kawo innan ayoyin da muka karanta sai yake walamma zakara ta'ala hadhihi al-umma yayin da Allah ya ambaci wannan al'ummar da yake laifu sawa'a من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون سيتي وصفها بصفات ستة Allah shi ya siffanta su da siffofi guda shida a ciki abu na farko yake cewa annaha qa'imatu wannan al'ummar qa'ima ce mai ma'anan qa'ima shine mustaqimatun ala nahjil qayyim ta tsayu akan manhaji akan hanya madaidaiciya shine yake cewa ولما كانت الاستقامة يعني دي زمنتو استقامة أيوة كان تفرق الله وصف واتو صفة ثابتا لها بإتولى الأمة به لا يتغير بايا تنوى جاء في الله يكاو اسم فاعل ليس من أهل الكتاب أمة فيك قائمة لك اسم فاعل نقامة يقوم هنا فاتأنغاني فيها كلمة قائمة kaman kana ya kuma sai a ce ka'ina ina fata an gane shi sai aka kawo ismu fa'il sannan ce na biyu as-salatu bil yin sallah da daddare al-mu'abbar anha bil tilawati was sujudi wanda aka yi ta adiri aka kawo kalmar sujjada da tilawa ana nufin sallah da daddare inda ayati yatluna ayatin lahi ana al-layl sai wa hum yatlun ko wannan kinaya ne na suna yin sallah da daddare ba wai kwantawa suke ba da su da jakunan gidansa ya zama ba bambanta yadda jakin gidansa zai kwanta sai asuba zai tashi shi ma in ya kwanta sai asuba zai tashi to wani mai kokarin ma kenan wani ya dinga bacci yadda ka san asabar kafi wani gini, sai da hali to ba haka suke ba saboda haka a qur'ani akan yi idlaqin sujjada da ruku'u ana nufin sallah da baki da ta da haka cewa wato luna ayatin lahi ana allai layli wa hum wannan kinaya ne suna yin ainihin wato sallah da daddare tare da karatun littafin Allah sai ce wa hiya ibadatu allati yadhharu biha al-qulub ita ce ibadar da kimanta yake bayyana a cikin ta limunajati Allah billahi daga wanda yake munajati da Allah subhanahu wa ta'ala da daddare sannan yake a uku shine imani da Allah da ranar lahira wa huwa al-hamilu ala ibadatillahi imani da Allah shi ke ɗaukar mutum akan bauta ma Allah sannan wa zakara yawm al-akhir Allah ya ambaci ranar lahira a ciki domin ya ce yu'minuna billahi wal yawmil akhir sannan li'anna domin a cikin imani da ranar lahira ranar imani ranar lahira ne kisa mutum ya fifita ainihin wato sakamakon bauta ma Allah fiye da kowane irin sakamako a duniya wa tadammana al-iman bil yawm al-akhir imani da ranar lahira ya kunshi al-iman bil anbiya yin imani da annabawan Allah subhanahu wa ta'ala id hum alladhina akbaru bi na hadha al domin annabawan Allah su suke zuwa su ba da labari su ce wanda ya kaza Allah zai masa kaza wanda ya yi kaza Allah zai masa kaza sai yake cewa fil aqli wa uqihi wajen aukuwar abin ta hanyar hankali sai ke fasarar imanu bihi wajibin sai zaman ci wajibi ne duk abin da annabin Allah ya zo da shi daga gurin Allah ya faɗa dole al'umma ta imani da yadda da shi sannan ya ce abu na hudu da Allah ya faɗa sifar su shine al'amur bil ma'ruf yin umarni da abu mai kyau tunda ya ce yu'minuna billahi wal yawmil akhir sai ce wa ya'muruna bil ma'ruf sannan ya ce abu na biyar shine annahyu anil munkar hani daga munkari yace lamma kamilu fi anfusihim yayin da suka cika a cikin kawunan kansu wato su sun zama mutanen kirki sa'au fi takmil ilmi sai suka yi kokari wajen su ga cewa wasu su ma sun zama mutanen kirki bi hazaini da wasu ne da wa'annan sufofin guda biyu shine za su yi umarni da abu mai kyau kuma za su hana wa abu mara kyau to kullum abin da ake bukata idan kai mutumin kirki ne kana zaune da wanda ba mutumin kirki ba to ya kamata kirkin kai masa tasiri shine in yana aikin banna a ga sakamakon mu'amala da kai ya bari ina ba ta fahimta idan ka auro yarinya ba ta kirki ba ce in kai mutumin kirki ne to ya kamata a ga kirkin kai ya tasiri a kanta wajen daina ɗabi'unta na banza ta zama mutum ne kirki amma da yawan mu ba ma yin wannan yanzu alaikum afuwakum min rukun yadurrukum man ka idza kadaytum kowa ya kama kifi goranka idan ni mutumin kirki ne wanda yake mu'amala da ni idan ba mutanen kirki ba ne ba na ba da wata gudunmawa don su zama mutanen kirki ba ma yin haka sai yake cewa sifa ta shida da Allah ta'ala ya faɗa shine al-musara'atu fil khairati yin gaugawa a cikin aikin alai dan ya ce wa yusari'una fil khairati sai yake wa hiya sifatun tashmulu af'aluhum al-muktasa wannan sifa ce da ta kunshi aikin su da yake banta da su wal af'al mutaaddiya minhum ila ghairi da kuma aikin da yake tsallakewa daga gare su zuwa ga wani ina fata an gane a nahawu akwai abin da suke ce masa lazim akwai muta'addi lazim shine amfanin da tsaya a kansa kai kadai muta'addi kuwa shine ya zamanto yana samun makulin to kullun ya kamata ya zamanto duk abin da yake na amfani ne mu daina barin shi yana zama lazim ya zama ya aiki a kanmu ya zaman to yana zama muta'addi ya amfane mu kuma ya amfani wasu haka ya kamata ya zama shi ne abin da yake magana sai yake wa hadhihi sifatu salata nashi a aidin an iman to wa'annan sifar guda uku da Allah ya faɗa a ƙarshe wato ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusani'una fil khairati duk abin da yake kawo ga mutum ya yi wannan sai idan imanin sa ya jar sannan zai yi wannan idan imani ya samu matsala mutum ba zai yi amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ba sannan ba zai yi al musara'a bil khairat ba akan ki ko akan wani ina fata an fahimta to babban abin da yafi kamata awwalan shine mutum ya yi kokarin gyara ainihin wato imanin sa shine abin da malam ya adali ya faɗa yace awwal ma yajibu alal mukallafi sai yake ne yasibu imani Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace فشيني الله تعالى سيف آية تجريني إن الذين كفروا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون abul hayyan yake cewa zakara shay'an min ahwalil mu'minina Allah ta'ala ya ambaci wani abu na halin masu imani tun daga laisu sawa'a zakara shay'an min ahwalil kafirin sannan Allah zai ambaci wani abu na halin kafirai liyattali alfarqu bainal qabilain domin bambanci ya bambanta tsakanin bangarorin guda biyu tunda Allah dama ya ce afa man kana mu'minan kaman kana fasika la yastawul ba za su zama ɗaya ba to shi yasa da Allah ya ambaci wancan bangaren ya ambaci ainihin wato wannan shi yasa da yace innal ladina lalle wa'annan da kafaru suka kafirta lan tuguniya amwa an anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shi'a wato dukiyoyinsu da ƴaƴansu ba za su wadatar da su komai a gaban Allah subhanahu wata'ala ba wa ulaika to irin wa'annan ashabun nari su ne ma abuta wuta hum fiha khalidun kuma za su dawwama a cikin ta Allah ta'ala ya kiyaye mu Allah ya tsare mu Allah ya samu dace da haka inna harfu nasbin ne wa tawkid wa mushabbahun bil fi'l الذين شيء اسم موصول مبني على الفتح في محل نسب اسم إن كفروا فعل وفاعل جملة فعلية سلة الموصول لا محل لها lan الإعراب لن تبني لن wa نفي ونسب واستقبال har abada in an je gaban Allah ba zai masa amfani ba ذاك تبنيها فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وفاعله ضمير أنهم الجار والمجرور متعلق بتبنيها أموال شيء فاعل من حياة الدنيا الله ينا نفن يا أذب تبدسوني دولنا نوتير لكم آئنس أولنا رأيوة الدنيا وتزهق أنفسكم وهم كافرون sannan yace lan tuguni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a da dukiyar da ƴaƴansu ba za ta yi masa amfanin komai ba a gurin Allah ta'ala sai yace ulaika ashabun nari hum fiha khalid wayannan sune ma abuta wuta za su shiga wuta za su dawwama a cikin ta Allah ta'ala yake ayahsabuna annama nubiddu lahum min malin wa banin suna tsammanin abin da maka ɗauka maka shimfiɗa maka ba su na dukiya da 'ya'ya suna tsammanin yusari ulahum fil khairat wannan gauga muke musu a wajen alheri Allah ya ce balla ya shukuru wala ba haka bane amma sai dai basu san haka bane shi yasa za ku gabda yawa idan wani ya gari ma Allah ta'ala sai ku ki, dan kalali ina fata an gane sai ce an kana zamali wa bani saboda ya yana da kuɗi yana da yana da yaya yi wa man khalaqatu wahida waja'altu lahu malan mamduda ubanni ka bar ni da wanda na halicce shi shi kare sannan na shimfiɗa masa dukiya wa bani da shuhuda da mutum yana da manya manyan ƴaƴa ba za ka iya fahimtar wannan ba sai idan an ce mutum yana da manyan ƴaƴa a kowane mataki a gwamnati ba za a yi masu da ƴaƴansa ake lokacin za ka fahimci wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa na alfahari da ƴaƴa da ake ainihin wato yi da ainihin wato dukiya ya ba an fahimta Allah eh yawa da an fahimta a yi wannan yana daga ciki sannan Allah ya ce wa ma arsalna fi qaryatin min nadirin ba mu taba turo wani mai gargadi ba mai wa'azi da kashe da jin kunne a cikin wata alƙarya illa qala mutrafuha fa sai sai masu jin daɗin garin masu kuɗin garin masu mulkin garin sun ce masa inna bima ursiltum bihi kafir mu abinda aka turo ka da shi daga gurin Allah mun kafirce ba mai da shi ba wa qalu sai sun faɗa wa annabi sun ce na halu aksaru amwalan wa auladan mun fi ka yawan kuɗi kuma mun fi ka ƴaƴa wa ma na halu bi mu'azzabin kuma ko gaban Allah muka je ba za a yi mana azaba ba ana aksaru min kamalan wa a'azzu nafara wa laqala jannatu huwa wa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabila hadhihi wa ma azunnu sa'ata qa'ima wa la idh bitu ila rabbi yace kaga kana kuma maganin kani a kiyama to a kaddara kare san na ji ka kuɗi na fi ka jama'a na fi ka yaya to an kaddara ni dai yanzu kaga dukiyar da na tara ban taba tsammanin zaka kare ba sannan kiyaman nan fara ake magana ni ban dauka daga sai ne ma ba akwai ta wala irditu ila rabbi muqaddara ma daga sai ne ita kake faɗa wai za a mutu a kashi to la ajidan khairan min hamun alam in an je lahira yadda ka ganna a nan babban mutum ne a duniya a lahira ma ni babban mutum la ajidanna an dade ba ana kaje ba shin yau ake yi ba Allah ya ce kul ka ce musu inna rabbi lalle ubangiji na ya musutu rizqa liman yasha ya kadi shi yake shimfida arziki ga wanda ya ga dama sannan ya kukunta arziki talauci ga wanda ya ga dama ko kuwa inda ana samun arziki ne ta hanyar cancanta ko hankali to da wasu ba za su yi arziki ba sai ka ga mutum wani wawa wani dole dole wani sakar sakare amma sai ga Allah ya kara maka kuɗi ka ga mutum da shi da musifar wayo amma ba shi da kuzi ana yi ko bai ana yi ga mutum da kwalayen karatu kamar za ka kashe shi kuma talauci yana neman ya kashe shi ga wanda bai da kwali ko na firamare ko buga kuɗi kamar za ka kashe shi wal inna rabbi ya basu tsirrin liman ya sha'u ya ya Allah shi yake shimfida arziki ga wanda ya ga dama ya kuma kukunta talauci ga wanda ya ga dama amma wanda ya sai tambaye shi ce dan me ka ba wani ka hana wani ba wanda ya isa sai ce walakin na aksar nasi la ya'lam amma mafi yawancin mutane ba su gane haka wani in ya samu ya yi kuɗi duk wanda bai kuɗi ba sai ya ɗauka cewa rashin dabara da shi yasa ba kai kuɗi ba akwai wanda sai ya ɗauka haka ba wani sai ga kawai ai rashin wato rashin dabara ne shi sa ba kai kuɗi ba shi ya kasa gane cewa watakila shi da ya kuɗi ya taso baban shi da ya kuɗi ba amma shi ya kuɗi idan rashin dabara ne kenan me yasa shi baban shi bai fara yin dabara bai kuɗi kafin shi kuɗi idan yin rashin dabara ne kenan baban shi sai da ya fara yin dabara kafin sauran mutane su rashin dabara wannan yana daga ciki sannan Allah ya ce wa ma amwalukum wala auladukum da dukiyoyinku da kuma ƴaƴanku billati tuqarribuna tuqarribukum inda la zulfa babu yadda za a yi ta kusanto da ku zuwa gare ni. wato yawan tarin ka da yawan ƴaƴanka da suke manya-manya da manya-manyan makamai a gwamnati ba su bane cewa alaƙa kana alama na wai kana da alaka da Allah kai babban mutum Allah madaukakin sarki yace illa man amana wa amila salih sai wanda ya imani ya aiki mai kyau wannan shi kadai Allah yake da bukata shi yasa a cikin suratul kafi da ya gama yace wa darib lahum masalan hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah sai yake wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira al-malu والبنون زينة الحياة الدنيا سيأتي والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ذاك دوتي هذا آية ونتر كثير من الدنيا دام انك ترى نتعلن جاء وانا داناني امقامي كذا شيني قمنا امقامي كذا شيني كذا ba abin da zai maka amfani gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce illa man amana wa amila salihan sai wanda ya imani ya aiki mai kyau وأولئك لهم فأولئك لهم جزاء الضيق وإن سوني سكة ساكمكن جزاء نننك بما عملوا ساكمكن أيكن جسكي nan babu ne sababiyya sannan wuhun fil gurfati aminun sannan suna cikin ainihin wato wasu in ji Allah kuma suna cikin aminci Allah ka sa muna daga ciki aya ta gaba Allah ya ce مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح كمثل ريح فيها صب أصابت حرث قوم ظلموا أصابت حرث قوم ظلموا أن قبلهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون فالله تعالى ديما أغنى وقنا وإنن كافرين سيسي مثل ما ينفقون مثال دقة بل ذات كير في هذه الحياة الدنيا أتكون وانا لا يوتك الدنيا سوكا فريق سيسي كمثل ريم كمن مثال وتئتاني فيها سر tattare da ita akwai wani irin iska mai tsananin sanyi ko tattare da ita akwai ainihin wato wuta don malamai sun yi wannan magana asabat wacce ita wannan iskar da ta zo ta sami harfa tsomi wato kayan noman wasu mutane zalamu an kusan wanda suka zalunci kansu fa ahalakat sai ta hallaka wannan ainihin wato kayan Allah ya ce wa ma zalamahum Allah ba mu zalunce su ba walakin anfusuhum yadlumun sai dai sune suka zalunci kansu inda Allah subhanahu wata'ala da haka malamai suka ce wannan makan inda Allah ya ce mubtada'un ne marfu wa huwa mudaf ma shi ismu mawsulin mabniyun ala sukuni fi mahalli jar mudaf ilayhi da haka masalu ma da haka tunda ismu mawsul ne ya kunshi komai duk irin aikin da kafiri zai kowane iri ne a duniya na ɗauka ya bayar ya ciyar ya taimaka ma wannan ya wannan da ba shi da komai a gurin Allah shi yasa da ya kawo ma sai ce yun abinda suke ciyarwa kuma kenan sun yi ada kuma suna yi a nan kuma za su gaba da yi a nan gaba shi yasa aka kawo fi'ilun mudari da aka fi'ilun mudari in marfu'un wa alamatu rafihi thubutun nun li'annahu min al-af'al al-khamsa al-af'al al-khamsa kuma dama kullu fi'il mudari'un ittasala bihi alif ismin أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة ذاك في حرف جر ها حرف للتنبيه ذا اسم الإشارة مبني على الكسر في محل جر بفي وهو مبدل منه الحياة شيني بل هو من الدنيا شيني نعم إلى بات أنغاني ذاك كمثل ريح كمثل ريح شبه جملة إذا انكدم شيني في محل رفع خبر نعينه ومثل ذاك ما لم يتكفي والكافرون ينفقون أموالهم في الحياة الدنيا kafirai na ɗaukar kuɗaɗensu su ciyar a wannan rayuwar ta duniya bis sadaqati wadan sadaqa wal qurbati da abubuwan da ke kusanci ne zuwa ga Allah wa fi tisabi shuhrat wa sana'i wajen neman ainihin wato shura da kuma aibe su amma duk idan sun ɗauka sun ciyar sai Allah ya ce to masalu ma yunfiquna fi hadhihi al dunya misalin abin da suke ɗauka su ciyar a wannan rayuwar ta duniya sai ce kamar sadarihi kamar misalin ainihin wato iska ne shi yasa malamai kamar sadarihin din nan suka ainihin wato maganganu guda uku shi yasa muka ce da suka ce kamar sadarihin alkafu din nan har ku jarzu ne da tashbihi masal ismu majrurun ne bi kawo huwa mudafun qarihun shine mudafun ilayhi wa huwa manfu shibu jumla shine fi mahall raf'in khabarun muqaddam fi sannan fiha sirrun asabat harta qaumin zalamu dan haka wannan da Allah yake kamar sadarihim ha sirrun malamai suke magana guda uku suka ce sirrun din nan shine bardun shadid wato kamar in sabon wata iska ce wacce tattare da ita akwai iska mai tsananin sanyi kun san yadda idan zafi ya yawa yana cutarwa ko to haka ma idan sanyi yawa yana wa yana cutarwa shi yasa nan kasan ake to akwai jaura ko idan jaura ta biyo ta guri sai kaga in amfanin gona ne ta hallaka abubuwa saboda sanyin ya yi yawa ya tashi daga tsa'ida ta sanyi yanzu ya ainihin wato zama ainihin wato cuta na haka malamai suka ce a matsalolin din nan ne wato bardun shari ko kuma guba wacce take da ainihin wato tattare da ita akwai ainihin wato zafi mai tsanani wannan ita ce maganar mafi yawancin malamai wasu malamai suka ce kamar sadari min fiha sirrun wato suka ce annahu anna kamar ainihin wasu wuta wannan maganar ibn abbas da ibn al-ambari suka faɗa suka ce wa inna ma wusifatin naru an siffanta wuta ne bi annaha sirr aka ce mata sirr suka ce an siffanta ta ne saboda ainihin wato sautin da ita wuta take da ainihin wato da shi a lokacin da aka kunna ta inda yanzu inda za a kunna wuta idan wuta ce wuta bidar wuta tana ci daga nesa mutum yana jiyo sautin wutar shi yasa aka ce mata ainihin wato sirr magana ta uku suka ce an ce mata sirrin ne wato anna sirra at-tasbitu shine sauti wal harakatu da kuma motsi Mila da hasa wal hijara wato kamar sanadin kamar iska ce wacce take da ainihin wato sauti sautin kuma tattare da shi akwai tsakuyoyi da kuma ainihin wato manya-manyan duwatsu suka ce daga nan ne aka samu sarirun na'al akan ce sarirun na'al da ma'ana motsin takalmi wannan maganar ibnu ambani shine ya ainihin wato faɗe ta Allah ta'ala yake cewa kamar sarrinin fiha sirrun asabat wacce ta ainihin wato samu har da qaumin zalamu kayan noman wasu mutane fa'alakat ita wannan iskan sai ta halakar da shi fa'alakat da ta halakar da shi haka kawai Allah ya halakar da shi ai Allah ya ce wa ma kana rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslimun babu yadda za Allah ya dauki mutanen wani gari ya dammara su a turo bala'i haka kawai ana zaune lafiya lau sai idan mutane sun lalace sannan sai Allah ta'ala ya turo wani abu malamai suka ce bil kufr wal ma'asi saboda kafircin da suka yi da saban Allah da suka yi wa man inda kuma ana haƙoƙin Allah da suka yi shi yasa sai Allah ta'ala ya musu wannan Allah ya ce wa ma balamuhum Allah Allah ta'ala bai zalunce su ba walakin zalamu anfusu walakin anfusuhum yasbu shi yasa nan wannan wawun din aqab ne lakin kamar yadda muka sani har istijraki ne harafi ne na istijraki wanda idan ya zo yana neman suna da kabari amma wani lokaci akan kawo lakin ne ya zaman to gasa ne la amal lahu baya neman suna da wa suna da ainihin wato kabari shi yasa nan gurin an kusa malamai suka ce shine maqulun bihi muqaddam yazlimuna da fi'ili ne da fa'il sai zama shine mu'akkar me bambanci a ce walakin yadlimuna anfusahum da kuma walakin anfusahum yadlimun malamai suka ce dan Allah ya nuna cewa duk abin da bayi dafi na saban Allah to ba su cuci kowa ba kansu suka cuta ko misala zarratin ba yadda za a yi a cuci Allah subhanahu wa Allah ya ce wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin wa kullan aqadna bi dhanbi فمنهم من أرسلنا عليهم حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من كسفنا به الأرض ومنهم من أدركنا الله يسوى ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله بذلك يسوى سوني سكأيهم وتذالك kansu in ji Allah subhanahu wa ta'ala abul bayan ya kawo wannan ayar sai ke cewa lamma zakara ta'ala anna ma fa'alahu almu'minuna min alkhair yayin da Allah ya ambaci cewa abinda masu imani suka aikata na alheri fa innahum la yuqramuna thawabahu cewa lallai ba za a haranta musu ladan aikin ba duk abin da mutum yayi na alheri kana da imani Allah ya ce wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala adwa kada mutum ya ji tsoron zalunci ko a rusa aikin da Allah ta'ala ba zai masa haka ba bal yajnuna fil za su ta'ata a hira samarata ma garsuhu fid dunya wato amfanin abin da suka dasa a duniya aka fi bayani na faƙatil kafiri ne sai Allah ya fara bayani akan infaƙin kafiri wa daraba laha masalan sai Allah ya buga misali na iktada butlanaha hukuncin batin ciyar wasu wa zahabaha da kuma tafiyar abin da za ta ciyar majanan a banza da gairi iwadin ba tare da in an je lahara za a musu canji ba mujahid yake cewa nazalat fi nafaqatil kufari wa sadaqatihi wannan ayan Allah ya saukar da ita ne akan ciyewar kafirai da kuma sadakokinsu za ku ga yanzu idan aka ce an yi ruwa an yi ambaliya an yi girgizar kasa an yi kaza kafin kasashen musulmi su fara kai taimako a guraren da aka wannan za ku ga wanda suke fara kai taimako gudun suwa suke fara kai taimako kafirai ne silet cross silet bala'i silet tsawai duk su suke fara zuwa ko kuwa mu muna nan zaune mafi yawancin kungiyoyi na taimaka ma dan adam a duniya manya manya Za ka gaba musulmi bane suka kafa su an bayanta a mu muna nan sai zage zage sai munafunci sai hasara sai annaman ciki da bakin ciki sai su an a yi sannan yake cewa muqatil yake cewa fi nafaqat salafat al-yahud ala ulama'i akan shiyarwan wato wawayen yahudawa akan ainihin wato malaman su sannan wata maganan malamai suka ce fi na faqat al mushriki da yawan badar kuɗin da mushrike suka kashe a ranar yakin badar don murkushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka yi nasara akan su sannan wasu malamai suka ce fi na faqat al munafiqina a cikin ciwon munafikai idan akraju ma al muslimina lil harb al mushrikina in suka fita tare da musulmai don su yaƙi mushrikai to dama ai da munafiki da kafiri duk ba ne bane kaga za mu ce ta taddawa Na tadda mu haka dan ya dauko kudin ya bayar dan a aiki ai ba shi da wani lada a gurin Allah to shi yasa dai idan mutum yayi aiki ba tare da imani da Allah ba duk abin da yin an je lahira Allah zai ce wa qadimna ila ma amilu min amalin waja'alnahu haba'an mansura a cikin littafin al-kashaf an haqa'iq gawamid tanzil na abul qasim mahmud bin amru bin ahmad az-zamakhshari darul lahi wanda ya rasu a hijira na da shekara takwas. yake cewa shabba Allah ma kanu yunfiqunahu Allah ya kwatanta abinda kafirai suke ciyarwa min amwarihim na dukiyarsu fil makarim wajen karanci wal mafakir da alfahari wa kasbi sana'i da kuma neman yabo wa husnul da kuma kyakkyawan ambato bainan nasu tsakanin mutane cewa la yabtaguna bihi wajen Allah ba sa neman yadda Allah da shi yanzu dan wani abu ya faru Amerika ta kawo tallafi a Najeriya kana tsammanin ta yi dan an ji layar Allah ba ta sakamako ba ta tunanin wannan sai yake cewa bizar illazi hasahu albardu fasara husam Allah ya kwatanta shi da shukar da iska mai sanyi ko wuta bayan an gama ta zo ta tarkace shi ga daga ƙarshe zai zama tofu faman ne zai zama karmami ba shi da wani amfani to duk aikin da mutum zai in ba shi da imani ne da alaka da Allah aikin ba shi da wani amfani Allah ta'ala ya samu dace Allah ya faɗa mana a wani gurin yace innal ladina kafaru lalle kafirai fa yunfiquna amwalahum yasuddu an sabilillah za su dauki kuɗin za su kashe ba dan komai malan su ga an fata addinin Allah ba ku kalli irin yadda ake kashe kuɗi dan ya za addinin musulunci a duniya a fito da wannan hanya a fito da wannan hanyar a fito da wannan hanyar mafi yawanci sai dai wanda Allah ya tsare amma in aka ce maka kafirai cikin kaso goma in suka zauna kaso bakwai ko takwas kullum tunaninsa akan musulmi ne ya zafi da su ta ina za su kullum shi yasa wani wanda ba musulmi ba mai adalci kun san ana samun masu adalci a cikin su tunda mun karanto Allah ya ce sawa a ko akwai wanda za ka ga ba musulmi ne amma yana da insafi yana da adalci wurin magana yace mu uzani da wahala ka ga musulmi yana neman rigima mutum ne yake da mata guda a guri yake da ɗaya talatin yake da shago a gurin dan Allah ya jere shi a rigima idan an yi rigima wa ya ciki ba shi ne ba ina ba ta fahimta to wannan kuma matar sabal sai ka ce manya sai ka ce idan bai fa ita kadai ka taba ganin wanda masu yi da mata hudu eh waye yake mata hudu musulmi ne to saboda haka haka suke kullun tunanin su ba su san cewa wallahi musulmi ba su da wani tunani a kansu ba ba wani ba wani tunani da ake da su na wai a fada mu wani ko a yaki wani ko kaza ko kaza duk wasu abubuwan ma da kaza ana yi da lura ne da lura ne ya kawo su amma kowa ya san da yadda ake zaune lafiya ai ne mun faɗa tun daga lokacin da aka fara biki a kan ku ai kowa ya san da aka fara da dalilin da ya kawo rigimar shi yasa in dai ba munafunci ake so a yi ba kullum in aka ce ai yi rigima to a bincike sosin abin da ya kawo rigima sai a magance matsalar amma ba zo a sha shayi ba a ce kasa ɗaya al'umma ɗaya A za kaza kaza kaza ƙarya ne ta bakin malam aminu kano najeriya wannan shi ne amma kowa zan gidan Umar shi ko kuwa allah ya samu mu dace to za su ɗauki kuɗi za su kashe ba don komai ba don ga san bata addinin allah allah ya ce fasalin fi'una kuma yanzu kowa ya gamsu da irin abubuwan da ake tafiyar da shi a najeriya ko kuwa ta bayyana ƙarar cewa addini ake yaƙa da masu addini wannan ita ce magana gaskiya ko Allah yake yunfiquna amwalahum za ka kashe kudin su liyasuddu an sabilillah idan su bata addinin Allah Allah yake fa kuna, za su dauki kudin su kashe summa takunu alaihim hasara sannan daga karshe sai sun yi bakin ciki akan abin da su kashe summa yughlabu kuma komai daren dadewa duk wani makiyin Allah da makiyin wannan addini wallahi ko yana raye ko ya mutu a kabari to sai sako ya ji masa cewa wannan addinin na Allah shine a sama Allah yake fa sayunfiquna thumma takunu alaihim hasara thumma yughlab sannan walladina kafaru ila jahannama yusharu sannan kafirai sai an kura su zuwa ga jahannama aya ta gaba Allah ya ce ya أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة لا يعلونكم خبالا وجوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wannan kuka yi imani to wannan aya ba tana da nauyi Allah ya ce la tattakhudhu bitanatan min duni kada ku kuskura ku riki wanda suke kasa da ku su zama abokan sirrin Allah ya ce la ya'aluna kum khabalan dukkan da suka samu dama a san ku ba za su taƙaita muku banda ba waddu ma anittum kullum gurin suke yi yaya za a yi wani bala'i ya afka muku Allah yake kad badatil baghdau gaba da ya ta riga ta bayyana min afwahim daga bakunan su wa ma tufi suduruhum abinda kiradan su take koyewa kuma suna jira su samu dama su aiwatar akan ku Allah yake akbaru ya fi girma akan abinda kuke gani a yanzu Allah yake kad bayyana lakum al-ayati muna muku bayanin ayoyi dalla dalla warka warka filla filla dan ku fahimta in kuntum da in dai kuna da hankalin ku za ku fahimta ka, amma yanzu ai jiki magayi shan tabar ɗan ku wannan ayar da Allah ta'ala ya faɗa ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min duni wannan kira ne na girmama ba a ce ya ayyuhan nasu ba sannan ba a ce ya ayyuhal mu'minuna ba kamar da yake wa tubu ila Allah min ayyuhal mu'minuna sai aka ce ya ayyuhal ladina amanu sai da aka kawo jimla silsila domin ya harafi ne na nida ayyu sai zama munada shine mabdin ala jammi fi mahalli nafi wa huwa mal'ul ha harku ne litambi ismul ishara shine fi mahalli nafi na'at amanu jimla fi'liya ita ce silatul mawsul la mu'allal amil al-iraq ta ainihin wato amanu sai ce la tattafi Na haka abdullahi dan mas'ud yake cewa duk inda ka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idan kana tafiya ka tsaya idan kana tsaye ka zauna da kyau in kana zauna ka tsara zama wani abu zai fito daga wurin Allah ta'ala ko a ce kai ko a ce karka bari kuma ka bi ayoyin Qur'ani wajen ya ayyuhal ladina amanu da ya faɗa su 80 da wani abu duk inda Allah yi wannan kiran sai kaga ya kawo wani abu ko ya ai ko ya ce a bari sai Allah ya faɗa haka to haka nan da yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani sai yace la tattaqidu bi min dunikum kada ku kuskura ku riƙi wanda suke ƙasa da ku a wajen daraja ku zamanto su ne abokan tsaro da haka malamai suka ce albiqanatu masdarun ne yusamma bihi alwahid wal jam akan ambaci mutum ɗaya da shi sannan a kira jam'i wa biqanatu rajuli khassatu in an ce biqana na mutum shine keɓantattun mutane allazina yastanbituna umurahu wanda suka ainihin wato san al'amuran shi wa asluhu min al-baqal malamai suka ce asalin sa daga ciki ne wa huwa khilafu zahar shine sabanin abin da ke bayyane wa batana fulanun bi fulanin yabtuna butunan wa bidanatin idza kana khassan bihi idan mutum ya zamanto ka zama ke antaccen wani sai a ce masa ainihin wato bidana da haka Allah ta'ala sai ya fakife wannan magana wani mawaƙi yana cewa ula'ika khulafa'i na'am wa bitanaki wa hum aibati min duni kullum kullu qarib sannan hadisin abi sa'id al-khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma ba'atha Allah min nabi Allah bai taba aiko wani annabi a doron kasan nan ba wala takalafa min khalifati Allah bai taba khalifantar da wani shugaba ba illa idza ko illa idza illa kanat lahu bitana tani shugaban yana da bitsana guda biyu yana da abokan ganawa guda biyu akwai ta amurku kai akwai abokan sirrin da suke umarta shugaba in Allah ya nufi al'umma da alheri da shi kanshi da alheri sai ya hada shi da masu ba shi shawara na ke ko kuwa sai ya ce wa bitsanatin sannan wata a alaihi sannan tana keɓance shi da wannan alheri mafi yawancin shugabannin mu da kuke gani wallahi sun rasa masu ba da shawara na kirki shi kuma dan adam mafi yawanci duk lokacin da za a zo a baka shawara ta kirki wannan zai baka shawara ta kirki sun ba sa a babaran baran za ku dinga rabuwa da shi amma duk wanda zai zo ya zaga ka ya ce sai ka yi abin da ma baka yi baka ce sai ka sai ka je irin ka fi mai zuwa ga wannan shi yasa hatta malamai da ake dauka mafi yawanci da sunan ba gwamnati shawara da sunan addini da al'umma ba dukkan su bane suke sa su da gaskiya kawai da mafi yawanci ina faɗa muku in sun je buƙatar su ita kai su ba ta al'umma ko ta addini yasa su kuma shugabannin ba su da alaka da wa ba su da alaka da al'umma wanda suke da alaka da al'umma ba sa zuwa su faɗa ma shugabannin a matsalar da al'umma take ciki sai da ya ce da abin da mutum yayi yayin daidai sannan manzon Allah ya ce wa bi ta amuru bi su'i akwai abokan sirrin da suke umarta shugaba da mummunan abu wata kusuhu alayhi sannan ta kebance shi akan wannan abu sai manzon Allah ya ce wal ma'asum man asamahu Allah tsarare shine wanda Allah ya tsare shi Allah madaukin sarki ya tsare mu an ce ma Umar daga Abi daga Abi Haka daga Abi ainihin wato Dihqana قال Umar bin بن الخطاب إن ها هنا min من أهل الحيرة a nan gurin akwai wani yaro daga ahalin hina kafirun katibun yaron nan mahaddaci ne kuma ya iya rubutu ma'ana ya san lissafi falawai ta fassahu katiban ina ma da za ka ɗauko shi ka sa shi ya zama maka sakashai فقال في عمر يجي سوى قد اتخذت اذا بطانة من دون المؤمن in dai ma ina musulmi zan ɗauko kirista in sa shi ya zama sakatare na to a lokacin la da ibi tsanatin min dunin mu'min na riƙe abokin sirri wanda ba musulmi ba ina ba ta fahimta yanzu shi sa daga cikin maganganun da imamul qurtubi yi a cikin tafsirin da ya kawo irin waɗannan maganin sai ya ce kai co da sai na umar ya rayu a wannan zamanin ya ga halin da mutanen mu suke ciki wajen mu'amala da kafirai da ya sha mamaki to da shi kuma imamul qurtubi shi ma ya rayu a wannan zamanin da ya sha mamaki da ya ga yadda ake mu'amala tsakanin musulmi da ainihin wato wanda ba musulmi ba Allah ta'ala ya kiyaye da haka malaman balaga suka ce da Allah ya ce la tattakhidhu bitanatan wannan isti'ara ce Allah ta'ala yi ta yadda shabbaha Allah fiha khawasar rajuli bitana yadda Allah ya kwatanta kebantaccen mutum da ainihin wato bitana limulazamatihim lahu saboda lizimtar mutum da suke yi mulazamatu sabu lil jism irin lizimtar jiki da ainihin wato tufafi ina ba ta an gane yadda kai eh? ina ba ta an gane ina zuwa yadda ka san singilation mutum ba tana da alaka da shi ba ita ce a cikin kayansa ita ce ta ciki ciki to haka idan an ce bitsala ka riƙi mutum na kusa da kai kun ga a duk kayan da mutum yake kawa babu abin da ya kusa da cikin singilin sannan sai riga ta sama sannan sai riga ta ta sama to wanda ya riƙi wanda ba musulmi ba bitsala to haka suke wasu ke rukun wasu zama musu ainihin wato abokan gana sai ga kai musulmi baka san wasu al'amuran nasu ba amma wanda ba musulmi sun san halin da suke ciki Allah ya kiyaye sai yake cewa ainihin wato Allah madaukakin sarki yake la tattakhidhu bi tsanatan min kuma sai yake la kuma khabala wallahi ba za su taɓa ta Allah akan ku ba waddu kullum kuma gurin suke ma alaikum wani bala'i ya afka mu wannan muna ganin shi aikata ko ba a gani wannan qur'ani ne Allah ne ya faɗa kuma ba wani tawili da za a yadda Allah ya faɗa haka za mu bai shi la ya'alunakum khabala Allah ya ce ba za su taƙaita muku ɓanna ba yasa duk wanda aka ce musu su hankali su taka tsantsan da kafirai suka ce ai ba a fahimta ba ne ai kaza kaza ai kaza kaza muka ce in in abu matsalan nan a hankali waɗannan kafirin da kuke gani innahum la aymana lahum ba su da alƙawari aka ce ba a fahimta ba ne ai kaza kaza kaza aka yi kaza kaza aka tafi da aka tafi idan waka waki a mai aukuwa ta aukuwa ta aukuwa ta auku duk wanda suka zo suka ce ne yana da amana sai da suka dawo da karshe suka tabbatar da ba su da amana innahum la imana lahum mu da ke garin nan na Kaduna ba abinda ba mu gani ba ko kuwa kowa ya sani ai ba wani abubuwa bane da aka yi abu abubuwa ne da aka yi a Wani wanda aka ba wani abu da ya kamata a tanu wani abu ji abubuwa ne da aka yi a wasu bayanan ma ba za mu mutun da ba rigima muke so mu tayar amma an yi abubuwa a jihar nan Allah ya ga irin cutar da aka yi ma al'ummar musulmi a jihar ya ga kuma irin cutar da aka shirya musu ya sanya musu mafita a muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya ci gaba da sa mana mafita a ƙasar nan gabaki ɗaya duk wani wanda yake shine sababin ƙasar nan ba za ta zauna lafiya ba Allah ya kaure shi ƙasar nan ta zauna lafiya wanda suke ta shirya makirci da nan kufurci dan a murƙushe addinin Allah da masu addini muna roƙon Allah duk abin da suke shirewa Allah mai da shi kansu dan sarkin sunayensa wannan yana daga ciki da haka Allah ta'ala ya faɗa ya ce la ya ado na kuma kabalan ba za su taƙaita muku banna ba dukkan da suka samu dama a kan shi yasa Allah ka ji gandaci dan arziki bakar ya fahimci irin wannan matsalar musulmi su sakaci ya zamanto madafin iko yana hannun wanda ba musulmi ba shi sauka ya yi ta kokari gurin karantarwa a tashi a yi kaza a tashi a yi kaza wasu maganganun bai kamata mu buɗa ba saboda innan labiba bil isharati ya fahimu mai hankali ta hanyar ishara ma yana fahimta na kana nuna saura minti biyar ko to daga ƙarshe ɗan uwa in Allah ya yarda gobe za mu ci gaba da fassara akan la tattafiru bi tsanatin min duni insha Allah sai mun ci gaba da gurgurda bayani da ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum kuma tunda Allah ya ce kafare ba sa san ku ƙarya ne ma garan da mutum shi zai yi gaskiya Allah ya ƙarya ƙarya ne sai dai kai kin ƙarya Allah ne zai gaskiya saboda wa man asdaqu min Allah wa man asdaqu min Allah hadisa annabi kuma ya ce fa inna khairul hadisi kalamullah wa hadisi fa inna fa inna eh, me yake faɗa eh, hadisi kalamullah zancen da yafi kowane zance a duniya shine maganar Allah maganar da nake so in rufe ita maganar da ta shafi abubuwan da na faɗa abu na farko muna da muhadara idan Allah ta'ala ya kai mu ranan talata a misbahu ungwari karfe goma insha Allah sannan muna da muhadara na mata ranan asabar a kadauri masallacin abubakar siddiq sannan sai maganar taimako da aka saba kawowa na marayu da gajiyayyu akan abin da ya shafi kayan sawa da kuɗaɗe da abinci akwai alhaji kabir isa ya aiko da naira dubu goma mahaifinsa bai da lafiya allah ya ba shi lafiya sannan wata baiwa Allah ta aiko da naira dubu biyar wata baiwar Allah ma haka sannan sai malam bako da muka faɗa muka ce yana buƙatar addu'a in uwa sa cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah kuma ya sa kafara ne abin da yake fama da shi dan karkin sunayensa magana ta ƙarshe da nake so in rike da ita ɗan mantunan da suka rage akan abin da ya shafi matsalar makabarta ne wani lokaci idan an je makabarta akan yi hayaniya saboda idan an rufe mamaci ko ana rikewa masu aikin magabata sukan zariya. su ce a taimaka da su kuma wasu mutane a magabarta sai su dinga su da wannan abin bid'a ne saboda haka ba daidai ba ne a zagaya a ce ana neman wa ana neman taimako sai a buga misali da saudiya yanzu don girman Allah matsala ta infaki buga misali da saudiya da najeriya akwai zalunci a cikin babu kasar da duk talaucin ka duk babu babun ka in za ka ci abinci kullum da safe da rana da dare in kana so ka fita da jaga ne kake wani tsakanin shi da da jaga ba daga kai sallah sai sallah ba ana da jaga to abin da nake cewa a kuma musamman mu hausa fulani mu ji tsoron Allah muna da matsala da wanda muka kama ba da gaske muke yi ba yau wannan magabartar da ake ce yarbawa ce zalla idan suka ce ba za a yi mara ba ni na tabbatar wallahi suna da hanyar da za su iya ɗaukar nauyin mutanen ba tare da an nemi taimako ba ka bane in kana so ka buga misali ka ɗauki limamin da yake na yarbawa ne da limamin da ba na yarbawa ba ba ka bane wani alfa lokacin yana karantarwa a nan lokaci ya ƙuri ana ba shi naira ɗari takwas a firamare tun duniya na kwanci kuɗin da yawa kawai wanda suke karantarwa tare da shi suka biya ya zo ya ci ya yi rizani zai koma garin su zai limanci suka ce wani irin hauka ne kana aikin gwamnati ka je ka su sai ta ba irin naku bane a lokacin da ana ba shi naira ɗari takwas a firamare suka mai alƙawari za su dinga ba shi naira dubu goma duk wata naira ɗari takwas da naira dubu goma ka duba ta zanen kai eh kuma aka nemo wata mota aka baka Ba wani gida ga suna abinci aka ce motar idan sun yi haya kullum ta dinga kawo ma alfa zai dinga yin ba ne da Allah ba dole mutum ya nadi ya jefa gemun sa ba a ta karatu yadda ya kamata eh akwai wata matsala ta faru ba na so in faɗi ko ina ne wasu bayan Allah sun gina masallaci da suka gina masallaci ana tunanin yadda za liman nawa ya kamata a bashi ladan ma nawa ya kamata a bashi to ta san bangaren sa akwai masallacin yarbaci aka ce a je a tambayo su a yi kuɗi da su nawa suke bayarwa sai aka je aka ce to ne liman muna bashi dubu ɗari ne ladan kuma ana bashi dubu saba'in sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan wannan yana daga cikin abin da ya kama da ba gwamnati da za ta ɗauki nauyi mu kuma ba za mu iya yin zuciya ba mai sacrifice kowa ya sama kanshi wata ka'ida na in kawo ka kawo a ɗauki nauyin mutanen da ke aikin nan ku diba ku gani fa duk ruwa duk sanyi ko mai aiki ko karfe nawa ne in abu ya faru ana da iko a je a taso mutum daga gidan shi a ce me za a je a haka kabari kai na ka dan gwada ko na wata ɗaya ka je kai sacrifice ka ce za ka koma haƙa kabari kamar aikin ka kaje ka haƙa kabari na sati ɗaya eh ka ga me faru da saboda haka gaskiyar magana wannan ba daidai bane kuskure ni ba na ganin wani dalili a irin halin da ake ciki wani zai ce wai neman taimakon da ake ya saba ma ainihin wato ka'ida ai mun sha gani idan an je makabarta in ta malaku ce rasuwar akwai wanda suke cewa a bari kas a nema a nasu su za su bada wa za su da kuɗin ba ka bane dole duk wanda aka mana to an yi dai in an ce in yi dai ya ce ko a taimakon na idan an nema misali yau za a samu in an kiyasi za a samu karatu sai ko kar a nema a ban ne zan ba dan Allah za a nemi taimako Allah ya sa mu dace to saboda haka dan ƙara yin bayani akan wannan idan Allah ta'ala ya kai mu gobe Allah ya sa mu dace ba mu da sakafa ne ta infaki safaka ta sakafa ta ciyarwa yanzu mu ne sai ka ga mutum tun daga farkon shekara har ta ƙare wallahi mutum ba zai yi tsere naira ɗari ya bada ba madan wannan addinin na rayu amma wanda ba mu ba ai kun ga ba haka suke yi ba sai ga mai gasa masara a bakin ciki har mataki na sama kowa yana da abin da zai cire ya bayar don addinin shi rayu To kuma abin da dama yake da ban haushi shine dan kirki ya zauna dan banza ya kaji to da zaran aka yi haka to da an samu matsala Allah ta'ala ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum الحمد لله الحمد لله